أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه في الدين بلاين الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين wa وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم ya جماعة المسلمين yau lahadi uku ga jumadal ula hijira na dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da biyu ga wata biyu 2015 za mu yi karatu za mu yi fasali na goma karatu na ishirin da tara baiti na ɗari biyu da goma makamin haka karatun da gabata wanda an yi larbi guda biyu ga wannan karatu shine wa fi qiyamihi ila thalithati wasu zai samu su thalithatin da tanwini to wasali guda ne domin ka'ida duk ƙarshen baiti ka'ida ta aruli ba zai zo da tanwini ba ma'aha thalathun summa fi rabi'ati atabiha wa ha ta tashahhudu wa raka'atani thumma qablu yasjudu nan abin lura shi ne kamar da bayani ya gabata mutum ne ya samu matsala ta sajada bayan ya yi raka a biyu sai da ya tashi zuwa ta uku ya tuno to a nan zai dawo to wannan sajada da yammance ya yiwu cikin raka'a ta farko ya batta to raka'a ta farko ta lalace ta biyu ta komo ta farko to kaga yanzu yana da raka'a guda a nan ko ta biyu din ba za ta kammala ba sai ya yi mata sajada to idan mata sajada ya tashi da raka'a guda to a nan kenan ga sajada abin da ya rage mishi sauran raka'a uku to daga cikin ma'anar ma'aha falafin ko dai a ce ma'aha tare da wannan raka'a ta uku akwai salasun sajaddai guda uku ko kuma a'a ma'aha tare da ya yi sajadar da zai tun tunwaye raka'a ta biyu akwai salasun raka'o'i uku waɗanda zai yi kusan kamar bayanin da ya gabata to bayan haka amma idan raka'a ta hudu ta ya tashi kuma ya samu wannan matsala ta barin sajada to raka'a ta farko ta lalace a nan ga ta ɗai wacce ta biyu za ta komo ta ɗai ta uku kuma hayyau ita za ta komo ta biyu amma da sharaɗin bayan ya yi mata sajada shine a tabiha wa da ha ta shahudu wa ta ne fun maƙablu ya to wannan kenan kamar dai da bayani ya gabata mai yawa wanda kusan wannan matsala an yi mata larbi kamar da aka yi alkawali an zo da shi wannan ma wa in imamin sajidatan sahawan sajad ko ita tana da larbin ta gaya nan shi ko wannan matsala sai a ƙara lura wato liman ne ya raka'a ta ɗin yayi sajada guda bai yi guda ba a nan kuma mu ku yi masa subhanallahi to idan kuka yi subhanallahi sallaku ku ba zai yi ta lalace ba bayan kuma subhanallah in ya dawo shi kenan ba ya rigi ya mike in kuma bai dawo ba to ba za ku yi sajada din ba ga wannan kauli na al'imamu suhunun kawai za ku tashi ku bi shi amma yana tsaye kuna zamne yana zanne kuna tsaye bayan an ƙare wannan sallah in ya ranka wancan raka'a shi kenan in bai ranka ta ba ko ko dai za ku ranka raka'a matsayin bina'i a nan za ku yi ƙabliya domin na daidai raka'a ta biyu wacce take ta komo ta ɗai mai fatiha da suraj to a nan ga mai fatiha da sura wadda aka yi su wadda ba a ba sajada ba to dan nan masu fatiha da sura sun kare. don haka raka'a ta uku da za ta komo ta biyu to mai fatiha ce haka raka'o'i biyu wayanda za su biyo bayansu masu fatiha ne gabaɗe domin bina'i za ku yi kun ga ana raka'a ta farko mai sura amma ta biyu ta uku ta hudu masu fatiha kawai to a nan an samu ragin sura sannan kuma an samu ragin lokacin da liman ya yi raka'a ta biyu gare shi amma ga gani ne ku an san ta ɗaya ce gare ku ba za ku zauna ba duk da haka an bi ku bashin wannan zama ɗi an samu ragi wannan kenan bayan haka kuma waccan raka'a raka'atun na ƙasa kenan wacce kuka yassuwa madadin bata da sajada to ta zama muku ƙari kun ga abin ya zan rage biyu ƙari guda don haka za a yi ƙabliya to ga wannan ƙauli na suhunun mai rauni amma wanda an ma'utamadi ne ƙauli na malumma daga cikinsu akwai ibn rushdin sannan akwai allahami akwai almazari akwai ibn mawazi akwai ibn Kasimi. kamar yadda to a cikin shuruhu na muktasar irin harshi kuma shine mu'tamadi Allah ya saka musu da alkhairi suka ce yadda zai yadda za su yi tun harko da suka yi musu subhanallahi bai dawo ba to su yi makansu sajada shikenan sun yi wannan raka'a din in ya so sai su ci gaba da bin liman in ya gyara karshe shikenan in kuma bai gyara ba kuma aka dade sallah ta lalace su kuma sallar su ta yi don haka a nan babu komi da za su yi wannan takaitaccen ƙarin bayani akan karatun da ya gabata kusan wannan wafiki amila salisatin shine wannan larbi bayanin da muka yi na farko shi ko na biyu wa in imamun sajdatan sahawan sajad shine bayanin da aka yi na biyu wannan takardaɗi da fata allah subhanahu wa ta'ala shi ƙare mana jagora shine ke cewa faslun fi khilalil mu'tam faqad rukunan fasali ga lalacewar rukuni ga mamu kawai amma ban da liman shine ke cewa in an ruku in zuhimal mu'tammu yatba'u fil asahi man ya'tammu ka in yafut li gaflatin nu'asi ونحوه على اتفاق الناس بعد ركوعه بغير الأولى ورفع من سجودها ما حل kamin fara fassara daga cikin abubuwan kulawa a nan da karatun da gabata na ƙarshe ya yi magana a kan barin sajada amma bai magana a kan barin ruko'i ba saboda mutuno duk wanda ta kama har ya kai ga sajada tare da liman to shi kenan ya riga ya samu wannan raka'a ma'ana yana cikin hukuncin liman domin an yi ruku'i da shi to don me bai yi maganar ruku'i ba to shi matsala ta ruku'i idan ka taho ga raka'a ta farko baka samu ruku'i ba to kana iya hita batun wannan raka'a Shi nan. sai ka ci gaba da sai ka bi liman wata raka'a da zai kulla domin baka shiga cikin hukuncin liman ba don shi ɗaya ne a nan bai maganar ruku'i ba amma karatun da za mu tashi a yau za a yi maganar ruku'i bayan haka kuma shi wannan fasalin da ya gabata na tara kuma kusan ne mahi nauyi game da wayannan fasulla domin gare shi kawai mun samu larbi-larbi wannan wurin guda hudu wanda larbi biyu na farko kowane yana da fefa guda biyu amma wannan larbi biyu yana da fefa guda guda da fatan za a bi su da kyau da ke kusan wannan bayani da ne maimaita kusan duk wannan karatu ne ko wannan karatu ne da aka sa a cikin wayannan larbi din da aka yi to a nan inda za mu tashi matsala ce a khadariya ma'ana ta akhalari kusan cikin ahalar mun yi wuta waton anan kai mai bin liman sallah ko a ce ku masu bin liman an taho ga raka'a ta farko sai ya kasance liman har sun yi ruku'i sun tafi wurin sajada kai kuma sai wata matsala irin matsuwan mutane ko kuma an gaje da dai sauransu sai suka sa baka ahamo baka an karo da cewa an yi ruku'i din nan ba to a nan an baka damar ka yi ruku'i ka cimma liman in kana ganin liman ba zai ɗauko ta sajada din ba kamin ka cin mishi kenan in liman ya cere maka kana iya cin mai amma akwai inda ba za ka cin mai ba duk dai bayani na nan zuwa kaga anan kana tsaye liman na na ƙasa to sai aka sin haka kuma shine da aka yi sajada irin wannan matsala ta hana baka samu yin sajada ba kila mace ka aka yi ko kuma an gaje kana ƙasa shi ko liman har sun yi sajada har sun tashi tsaye to anan in kana ganin har za ka yi sajada har ka cimma liman bai yi ruku'i ba to anan kana yin sajada din sai ka cimma liman wa illa fala kamar da dai bayani zai zo insha Allah to shine ke cewa in zo himal mu idan aka matse mamu an ruku'in bai samu yin ruku'i ba idan aka matse mamu an ruku'in bai samu yin ruku'i ba to anan ya manya man ya atammu shi ma mu dinnan da bai samu ruku'i ba yana da damar ya bi liman shi ai ya wanda yake koyi da shi shine liman kuma wannan fil a ga gazance mahi inganci cewa yana da damar ya bi liman ya cin mishi amma baya wancan ruku'i kamar yadda bayani zai su to a nan da aka ce aka mace mutum bai samu yin ruku'i ba amma in milƙasin ya ce wannan ba zai zan uzuri ga mutum ba domin kamar wani ɗan sakaci ya shiga na ɗan adam kenan ko shi ya dan kutsa haka mana yadda aka mace shi ya yi ruku'i din wannan kenan ga ibnul qasim kaga ashe a nan matsala saɓani gare ta wasu malamai sun ce mace shi bai samu ruku'i ba ya zan uzuri amma al'imamu ibnul qasim ya ce ba uzuri ba ne to amma wannan wanda zai biyo baya shi ittifaki ne suka yi suka ce ka in ya fut kamar idan ruku'i ya kuce ma shi mamu to abinda ya sa ruku'i ya kuce mishi li gaflatin saboda rabkana wato ita rabkana yadda take baka mance wata tana da bambanci da mantuwa wato baka mance da abu kana tuni da shi amma ka doke kayi shi ana samun haka da yawa yanzu misali sallar isha da yawa ta kanwa mutane haka in baka yi ta cikin lokacin da ka saba din nan ba cikin jam'i mahiya da yawa kake doka kayi ta din alhali baka yi ta ba to anan ya yi ma ka ce ma wani kai ta zuwa sallar isha'i alhali kai din ka doki mai ka ɗauki kayata wannan shine gafla ma'ana yana tsaye bai mance da ruku'i ba ya gan ku amma har ya ɗauki ya yi ruku'i din to shi aka in ya fut kamar idan ruku'i ya kuce masa ligaflatin saboda rafkanar da ya yi nu'as ko kuma saboda an gaje da ya yi yana tsaye na an gaje sai zan aka yi ruku'i amma da sharaɗin shi an gajen nan ba mai nauyi ba don in mai nauyi ne ya walwale masa alwallah to nu'as to anan sai ce da yake abubuwan da yawa wanda ke hana ma yin ruku'i sai ce au nahwihi ko makamanci ne to misali kamar wurin gyaran rawaninka aka yi ruku'i baka samu ba ko kuma sutura ko kuma tufafinka sun sun sassabce ka ɗaura su ko kuma sun yi ma sun mace maka kaɗan banye kaɗan haka domin abin da sun kai ma nauyin da suka yi ma na tanke ka ya ɗan yi sassabci haka ko kuma a'a tilasta ka aka yi a kan cewa ba za ka yi ruku'i ɗin ba ko kuma a wata rashin lafiya ta zo maka gaba ɗaya jikinka ya ɗoka wanda habba zai baka damar kai ruku'i ba ma'ana dai duk wata matsala da ta hana ma yin ruku'i ɗi da shi a wani nahawihi to wannan alattifaƙin nasi bisa ga ittifaƙi na malaman mazhaba ta malikiya cewa an yadda da wannan uzuri to idan haka ta faru baka samu ruku'i ba to za ka biwa liman ya taba ufil a man ya amma da sharaɗi Din da za ka bi liman yayin da kana tsaye su ko suna wurin sajada kuma kana ganin kana cin musu to ga sharuɗa guda uku ba da ruku'i amma shi mamudin ba ya yi ruku'i ba wanda ruku'in da bai samu yi ba kenan kana tsaye ko da ka ahamo sun rige sun yi sajada to anan sharaɗi na farko sai dai ka yi ruku'i ɗin sannan za ka faɗan ka yi ka cin musu to shi abba da ruku'i sharadi na biyu bi ghairil ula kuma karraka annan nan ta harko gare ka wadda da baka samu ruku'i ba kar ta harko gare ka domin a nan idan ta harko ce gare ka to kar ta harko da kar ta an rage an yi ruku'i a nan za ka hita batun ta gaba dai iyaka sai ka bi liman da raka'a ta biyu kawai in an ka ƙara sallah ka samu raka'a uku cikin hudu nan kawai haka za ka yi to a nan bigairul ula kar ta zanta harko la'alla ko ga liman ta harko ce ko ba ta harko ba ce kila ta biyu ce ko ta uku ko ta hudu eh, ko ta uku to haka kai ko ya zan ba ta harko ce gare ka ba ma'ana ta biyu ce zuwa sama ma'ana tun harko ka rage akalla ka samu raka'a guda da liman ga raka'a ta biyu ce ko ta uku wannan matsala ta same ka to shi abbi gairil ula to anan ne zaka bi liman ya taba bil asahi man ya atamu ba'da ruku'ihi amma to mun ji sharadi na biyu ya zan in zaka bi liman bayan yi ruku'i wanga da baka yi ba sannan ya zan raka'a ta biyu ce zuwa sama in ta harko ce bayani na can zuwa to sharadi na uku ɓangaren liman warrafo alhali ɗagowa ta liman min ha daga sajadar waggar ka'a da baka samu yin ruku'i ba to ɗagowa daga sajadarta ma hawa bai sabka ba ma'ana bai faru ba ga liman shine sharadi na uku a nan kenan yayin da aka tsere maka da ruku'i na daidai ka fara dibowa shin har kana ruku'in nan kuma ya zama raka'a ta farko wace ta buce zuwa sama kuma har yayu ka cimma liman bai dago ba a cikin sajaddai ne to anan nan zaka bi shi wannan sharuɗa guda uku sai an kula da su to anan suka ce in kana ganin zaka cin mai ku yi sajaddai guda biyu tare ko kuma a'a ko da kaka cin mai ya yi sajada guda kai kana haɗan yin ta biyu ɗai ta ɗai shi ko yana yin ta biyu duk dai kana iya cin mai ɗin to anan amma wa in bi ulahu an san can an ce bigairil ula in ba raka'a ta farko ba ce gare ka kai mamu ta buce zuwa sama to in bi ulahu in ko da ka taho wannan matsala ta barin ruku'i ya kama ka kuma sai zan raka'a ta farko ce gare ka to ga ka'ida tun da baka samu komai da liman ba lagat wannan raka'a ta farko ta yasu ma'ana sai ka hita batunta la ya taba'o shi mamudin nan ba zai bi liman ba ga wannan raka'a din ta farko gare shi ba za ka bi liman ba iyaka in raka'a hudu ce shi kenan ko da kazo za a ajiye raka'a guda ta kuce maka sai ku yi uku tare da liman bayan an ƙare sai ka guda to a nan gashi raka'a ta farko ce kuma har ya samu damar har ya yi ruku'i har ya cimma liman bai ɗago ga sajada ba aka ce tun da ta farko ce ba zai yi haka ba amma inda ta buce. ce in yadda yana cin maliman zai bi shi to tun da dai ta harko ce ko yana ganin yana ruku'in nan da bai samu yi ba na harko har ya cin maliman bai dago ba to ba damar yi ba zai bi shi ba tun da raka'a ta harko ce shi Allah ya taba ba zai bi shi ba to ya zai yi kuma ga liman can cikin sajada to ya khiru zai ɗaya surmuya sajidan alhali na wannan sajada walaisa ya raka'u ba zai yi ruku'in wannan raka'a da aka wa sajada din ba hayyar da wannan sajada din don tana nawa gare shi ta ɗaya haka ne don haka amma wannan sajada da ya yi ba za ta yi wani tasiri gare shi ba kawai dai ya bi liman da yawa aka samun haka ko da ka taho ana sajada sai ka yi kabbara harma idan ka yi kabbara harma sai ka cimma liman cikin sajada an san ba za ka lisafa da me ba da wannan ba in kuma ka yi daru kan lisafa da ita sallaka ta lalace wasu na yin haka gaskiya cikin harshe ya yi magana cewa akwai masu yin haka a nan wani ko zai yi sauri bayan an tsere mai kuma raka a ta farko ya yi sauri ya yi kulla ruku'in nan ko da gaugawa ne ko bai kinsu ba ya dai cimma liman lalle ya samu wannan raka'a din to in ya da ita to ya sani sallah ta ta lalace don baiwa ayi sallah babu raka'a guda gaba don haka walaisa yarka'u to sai a lura a nan an ce laye ba'u ba zai bi shi ba in raka ta nawa ce ta ɗai ba zai bi shi ba ko da ko yana ganin akwai damar yin rukuni har ya same cikin sajada to ba zai bi liman ba to tabi'uhu duk wanda ya kuskura ya bi liman duk wanda ya bi liman shi liman dinnan min ba'di raf'in bayan ya rage ya dago min ruku'in awwala ga ruku'in raka'a ta farko sai kuma ya tashi ya bi liman an san an ce ba zai bi shi ba kuma a nan bai samu raka'a ko guda ba to ga ka'ida abdala shi da kai ne mamun nan da ya bi liman ya ɗoki wannan raka'a ya lisafa da ita to ya lalata sallatai amdan wa jahalan inda gangan yayi haka ya san ba a yi ko kuma rashin sani yasa yayi haka ya aza ana yi duk ɗaya ne Wal wal والعمد هما ne. a ɓangaren ibada da jahilci da ganganci duk ɗaya ne a ɓangaren ibada ba za a wa wanda bai sani ba usuri to a wannan matsala ɓangare guda kenan inda kai kana tsaye liman yana ƙasa to yanzu sai aka sin haka mun ji wannan matsala idan ka cimma liman baka samu yin ruku'i ba in ka rige ka samu raka'a ta farko kenan ga ta buce wannan matsala ta faru to sai ka diba in kana ganin zaka cimma liman to ka yi wannan ruku'i ka cimma liman shikenan baka komai ba qabliya ba ba'diyya amma in ba raka'a ta farko ba ce eh, in raka'a ta farko ce to ga ka'ida ko kana ganin za ka yi ruku nan hakkacin cimma liman ba a yadda ka bi shi ba tunda baka samu komi da liman ba in kuma ka kuskura ka yi inda ganganci inda rashin sani sallaka ta lalace to yanzu kuma sai aka sin haka shine a nan ausa jadatin ko kuma aka mace mutum bai samu yin sajada ba aka mace mutum bai samu yin sajada guda ba ko sajada biyu sajada guda ma balle sajada biyu kenan a nan liman yana tsaye kai ko kana mi misali an gajen nan ya ɗoke ka ko mace ka aka yi ko rabkana ka yi ko rashin lafiya ɗin nan ko cilastawa da dai sauransu to sai ya zan baka yi wannan sajada din ba guda ko biyu kuma a lokacin liman da mamu sun tashi zuwa kullu ta biyu to a nan abin lura sajadan nan da baka samu yi ba babu komi ko da raka'a ta farko ce don ni saboda idan ka samu kanka yau ana maganar sajada abba ka samu ba da a ta farko ya nuna tun farko kayo ne kayo ruku'i to duk wanda ya ruku'i ya samu ne ya samu wannan raka'a ɗi don haka ita ga sajada ba a la'akari raka'a ta harko ce ko ta nawa muddin ga sajada ne to shikenan ba wata matsala ta cewa a diba in raka'a ta harko ce ko ta harko ce ka rige ka samu wannan raka'a ɗi to anan ita wannan sajada wadda kama imamuhu limani ne ya rage ya miƙe ilama ma'adaha zuwa ga wata raka'a da abbayan wagga da an kaban masajada misali raka'a ta harko ce aka ban masajada guda ko biyu ko baka samu yin wannan sajada din ba sannan kuma aka tashi har za a ƙulla raka'a ta biyu kila liman har yi fatiha har kuma ya kusan ƙari sura a nan kuma walam yakun shi mamudin nan ga ƙa'ida yayin da liman ya tashi in yana ganin akwai dama za ta bada har ya yi sajadar ga guda ko biyu har ya cimma liman bai yi ruku'i ba to ya yi sajada din ya cimma liman su yi ruku'i tare kuma komi ba zai yi ba to amma matsala shi yana ganin damar ba za ta samu ba ɗan tsakanin nan domin liman har ya ƙare ne har liman ya ƙare karatu to anan tun da liman ya ƙare karatu kila ya ce minal jinnati wa nasi na sura to bai ba ka dama hakka yi sajada guda ko biyu hakka tashi tsaye haka cimma liman a cikin ni a cikin ruku'i to shi ne ce yana ganin liman ya tashi zuwa ga wacce abbayanta kuma yana ganin shi ma mu walam yakun muhassila ba zai sami yin wannan sajada ba min ƙabli a kan liman ya ƙullo waccan raka'a ɗin ta biyu yana ganin haka ba za ta samu ba saboda lokaci ya ƙure to anan ga mazhaba ta malikiya da kuma mazhaba abu hanifa rahimahumallah an ce idan matsotso ne ya ce ta faru gare shi to ga mashabobinsu a nan ba a yadda ya yi sajada bisa gaban wani ba amma mazhaba ta shafi'iyya da mazhaba ta al'imamu ahmadun muhambalin rahimahumallah su an yadda idan matsona matsotsoniya ta sa haka ya yi sajada bisa gaban wani don shi a iya ikonsa ga wannan mazhaba din guda biyu to idan haka ta faru yana ganin baiwa ya sajadai hayyacin maliman to ga ka'ida ta tamada shi ci gaba da sallate anan sai ya hita batun ne sajadai din nan ya ɗaya tashi ya bi liman kenan wannan raka'a din ta rige ta lalace tun da baiwa a yi raka'a babu mai babu sajada to a nan ya nuna an bi shi mai domin raka'an liman ta biyu ita ta nawa gare ka ta uku ta biyu ɗinka ta hudu ta uku ɗinka ya nuna sauran ne to tun da saura guda wa ƙada al-inshirama raka'atan wata raka'a ai iwada ai madadin wagga da ta kuce mai din ta farko wacce bai samu yi mata sajada ba amma yaushe zai rama ta ba'adal imani bayan liman ya ƙari sallah ba ba don ba damar ya kusa ya ce bari ya yi sauri ya yi ta domin ya cimma liman su ci gaba da tahiya tare a'a sai dai ya batta dole ta kuce mishi in ya so bayan liman ya sun ƙara sallah to ya ranka wannan raka'a kuma iwadan ba ba bina'an ba madadinta zai ranka waccan da ta kuce mai a nan sai a lura ga ka'idan mamu ba zai zirkice raka'o'i ba ba irin liman ba ne ko mai sallah shi ne don haka idan raka'a ta farko ce ta kuce mishi to in ya ƙara sallah mai fatiha da sura ɗin zai in ta uku ce in ya ƙara sallah mai fatiha ɗai zai don haka zai la'akari wace ce ta kuce mishi sajada ta kuce mishi ba zai same ta ba aka ce ya hita batun wannan sajada tun da baiwa ya ta hayyacin musu cikin mi cikin ruku'i wannan shi a daidai don haka ya hankulin waga ku ce mishi in ya so in ya batta sai ya tafi samu waccan ta biyu an fahimta to in ya yi ƙarfin hali sai a lura da kyau wadda sajada din da yaka ganin bai baiwa ya same ta har ya tafi ya cimma liman a cikin wancan ruku'i to sai ƙarfin hali ya bursu na wannan sajada din da ƙarfi da yaji ya yi ta da gaugawa nan kenan to ga ka'ida sai kuma ko da ya tahi sai cimma liman kuma ya rage ya ɗauka ko da gami da ruku'in waccan raka'a to ga ka'ida wadda ta kuce mai domin ya yi sajada ta dami ba da kyau ba bai same ta ba wadda ta ɗin sannan waccan raka'a ko da ya zo kuma bai samu mai ba bai samu sajadar ta ba bai ruku'in ta ba don haka ko ita ta kuce mai a nan ai gare ya hankulin raka'a guda ta kuce mishi ya samu guda bisa ga ya rasa mi ya rasa biyu wagga matsalar sajada ta sa ta kuce mishi waccan matsalar ruku'i ta sa ta kuce mishi don haka yanzu an bi shi raka'a mi raka'a biyu don an ƙari sallah raka'a biyu zai rankawa to anan abin lura shi ne ya yadda raka'a guda ko bai yasuwa ba ta farko kaga ƙari ce wadda a madadinta ya ranka ne raka'a guda bayan ya ƙare sallah to a nan dama akwai wani abu liman lalle ba zai ɗauke maka raka'a ba don shi ɗaya ne ƙarshe ka yi ne kan ranka ta to amma aiwacin raka'a ɗin da ruku ya kuce maka ko kuma sajada ta kuce maka ta zama mani ƙari to albarkacin liman ba za ka yi kome ba wani abu da za ka yi ma'ana dai ba za ka yi ba'adiyya ba tun da an san shi ƙari shi ake yi wa ba'adiyya ba haka ba za ka yi ba'adiyya ba to anan da sharaɗin waccan sajada ko wancan ruku'i waɗanda baka samu yi ba ka tabbata ko kuma mahirin jaye zatonka lalle baka yi su ba sai an lura fa kamar sake wayoyi na zai a lokacin da wancan ruku'in da ya sa kan mai da raka'a guda ko kuma waccan sajada barinta ya sa kan mai da mi raka'a to da sharaɗin ka tabbatar da ko kuma garin jan zatonka wancan in ko waccan sajada ɗin ka bar su wanda sanadiyar su ne ya sa kan maimaita mai yi mi kayi raka'a to in kana da tabbacin ka bar su to wannan ba za ka yi waccan sajada ba an fahimta domin waccan raka'a din sajada da ka bari ko ruku'in da ka bari wagga raka'a ta zama da dinsu to ka rama ta to waccan raka'a yanzu ta harko ta zama makari don haka tun da dai kana tare da liman to shi kenan babu komi to shi ne ce wa haisu ta sa'ad da haƙaƙa ya tabbatar da tarkan barin ruku'in can ko kuma sajadar can da suka sa sanadiyarsu ya mai da raka'a guda kan malalla to idan ya tabbatar da barinsu don haka wannan raka'a da ya daidai na ya yi ta to amma waccan raka'a ta zama mai ƙari ta farko wadda ruku'in ya kuce ko sajadar ta kuce to la sujuda ba zai sajada din ba domin albarkaci yana tare da liman ba zai yi ba ba zai sajada ba don wai waccan raka'a ta harko da ya maruku'i ko ban sajada ta zan kare to ba zai sajada ba an yahi mishi sannan wagga raka'a da ya yi daidai take don saboda yana da tabbacin ya ba wancan ruku'i ko ya ba wagga sajada ko kuma yana da rinjan zato to ana in ya tabbata ya bari to akwai mafhumi anan in bai tabbata ya bari ba shi abin tambaya shine mafhumi kenan waccan wancan ruku'in wanda sanadiyya ta yanzu ya yi sajada wata sabuwa sanadiyar barinsa ko kuma waccan sajada sanadiyar barinta ya yi wata ne wata raka'a sabuwa to sai shakku ya kama shi yana ganin an ya koma wai sajadar can ma wai ya batta ma ko wanga ruku'i da ya saye wannan raka'a gaba ɗaya ya bashi ma'ana da yana ganin wancan ruku'in bai bar shi ba ko kuma ga sajada bai mi ba bai batta ba la'alla tabbaci ya shigo shi kuma bayan ya rige ya yi wagga raka'a ko kuma rinjan zato yasa yana ganin wancan ruku'i ko wagga sajada din yana ganin bai basu ba amana ya yi su ko kuma shakku ya shige shi yana ganin waccan raka'a wancan ruku'i ko ga sajada din ya rige yayi su to inda yayi su akwai bukatar yin wata raka'a babu bukata ko a lura da kyau don me yayi raka'a daban bali mai ya ƙara sallah saboda don ya bar su ko don tabbaci ko don rinjin zato to yanzu tun da bai bar su ba akwai bukatar yayi wata raka'a bayan liman ya kare ba bukata to anan tunda liman da ya sallame an san ran zai tashi wannan raka'a to sai da ya yi wannan raka'a ɗin sannan wannan shakku ya shige shi na waccan wancan ruku'i ko ga sajada to anan wagga raka'a ba za a ce ya ƙara ta da gangan ba to sannan abko abin lura nan a lokacin da ya wagga raka'a ta ƙarshe ai liman ya riga ya sake shi ko ya sake shi to yanzu waccan raka'a ta harko tun da dai ruku'in tana nan ko sajadar tana nan to ta yi don haka wagga raka'a da ya yi ta zama mai ta nawa ta biyar don haka yanzu an bi shi ƙarin mai to tun da dai haka ne ba adiya zai to ashe ce da an kai wa ju da haifu tarkan haƙaƙa in har ya tabbatar da ya bar ruku'in ko ya bar sajada to wannan raka'a wacce yi daidai take in ya so ta raka'a ta farko ta zama mai ƙari to ba zai sajada ba tana tare da neman amma in bai da tabbacin ya bar wa'ancan abubuwa guda biyu na ruku ko na sajada to tabbas yanzu wa garaka'a da ya tabiya ta zaman mai ƙari to kuma a lokacin bai tare da liman to anan ba a kama shi da cajin ya ƙara raka'a da gangan amma dai ya ƙara raka'a guda za a ajiwa bisa gami bisa ga rafkanuwa don haka zai yi ba'adiyya to sai bayani na ƙarshe a wurin sajada an yi magana au sajadatin kama hu ila ma ha wa lam yakun muhassila min qabli aqdihi an kai magana idan sajada ce abba ka samu yi ba kuma kana ganin baiwa hakka yi ta hakka cimma liman bai kulla ruku'i ba to in haka ta faru aka ce ka batta ka ci gaba da bin liman bayan haka ka rama mi raka'a to ai kuma kana da damar yin me eh yin sajada ko kuma wancan ruku'i da an ka ce in ka ga alamun baiwa ka yi ruku'i haka cimma liman a cikin sajada aka ce ka bashi shi wannan ruku'i iyaka wannan raka abin da ita to ai yayi kuma yayi kana da damar yin wannan ruku'i haka ce maliman cikin sajada to shine yanzu hidda wannan magana sai ce ha. amma zai yi wannan sajada din wagga da ɗazu aka yi magana bai da damar yin ta hayyacin maliman kamin ya ɗago wacce ta jawo mai ranka raka'a to yanzu kan ya ha zai yi ta a yaushe fi ɗama'in idan yana tsammanin yana tsammanin an yalhaƙa bayan ya wannan sajada guda ko biyu yana tsammanin zai cimma liman kamin liman ya ɗago to in haka na ya ɗai sajada ta guda ko biyu ya cimma liman cikin ruku'i shi kenan sallah ta ta kuma ba zai yi komi ba to shine hissa na cewa yasjudu ha fi in an yalhaƙa in kuma ruku'i ne ya yi ruku'in mana in yana ganin zai cimma liman cikin sajada sai ya cimma liman ɗin cikin sajada shi nan ba zai komai ba to wannan shi a ƙarshen karatunmu da fata Allah subhanahu wataala shi ƙara buɗa muna a sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi matsala ta inda sallar liman ka lalacewa amma ta mamu ba ta lalace ba wuri goma sha ɗai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh eh 14 at least a nan ko da ka zo an rage an yi raka'a guda to baka same ta ba sai aka yi biyu tare da kai aka yi raka'a biyu tare da kai an ka sallame alhali shi liman din nan da ya sallame kuma akwai sauran raka'a ne guda wadda bai yi ba to ana akwai wani abu da aka cewa a nan baka samu raka'a ta ɗaya ba ka samu ta biyu ka samu ta uku amma baka samu ta hudu ba haka ne to ga ka'ida abu biyu haɗu gare ka nan akwai ƙala'i akwai bina'i ƙala'i shine raka'an nan ta farko ita ce ƙala'i bina'i raka'an nan ta hudu ta ce bina'i to a cikin mutasar ya ce wa izajtama'a qada'un bina'un wa qada'un qaddama al-bina'a idan ranko da kuma bina'i ya haɗe ma wuri guda to ka gabatar da bina'i kenan anan yadda za ka yi misali mu ɗauki wannan matsala ga sallah ta azuhur ko da ka an rige an yi raka'a ta ɗaya mai fatiha da mece sura a mu ɗauki sallah ta az-zuhur to in an kai raka'a ta farko ne mita ta kuce ma mai fatiha da sura ka samu ta biyu mai ne mai fatiha da sura eh Hmm. Hmm. eh

ai har yau da raka'a biyu dai an ka bi ka ko ga ta harko ga ta ne ga ta ƙarshe dai za ka ce don ka samu biyu na tsakiya ko to ga ƙa'ida idan ka taho waccan sai ka ware yin ta waccan a'a mai fatiha dai ta ƙarshe sai ka ware yin ta ita ce bina'i bayan ka ƙare yin ta sannan ka taho ga ƙa'ida kuma sai ka zamna ka san abin da zai sa ka zamna saboda liman ya zauna gare ta ga ka'ida a ta ya ce walau ta kun fi thaniyatihi ko da yake kai gare ka ba ta biyu ba ce ma'ana ko a ce ba ta hudu ba ce duk ɗaya ne to ka'ida sai ka zamna don liman ga ka'ida yana zama in da ya raka a hudu ne ya zamna to don haka sai ka yi ta bayan haka kuma sai ka sake raka'a guda waccan ta farko kala'i mai fatiha da sura kuma ka zauna kai a attahiyat shi kenan ka ƙare sallak da an ka sallame in eh ne eh. Hmm. eh eh eh to zuga ka'ida abin lura shi ne idan ƙabliya ko ba'adiyya ta kammale man suna da bambanci in ƙabliya ce za ku yi tare da liman amma idan adiya ce to an san adiya ba a yanta sai ba a yi ne sai an sallame to ba dama ka sallame sallaka ba ta yi ba in kuma ka sallame da gangan ko da jahilci ka bi liman adiya kuma kai baka yi da sallaka ba to inda gangan da ko da jahilci sallaka ta lalace amma inda kuskure ne to wannan adiyar da kai kawai ba za a fa da ita ba bayan an ƙare sallah din to sai ka yi ba adiyya din wagga dai da kai ba ta yi ba wallahu ta'ala alam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله